بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال المسلف رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ألا تنتو كولا كسلك إلى صلى الله عليه وسلم أه، من كتابه من دتك أنت كتابه كفاء القواعد الأربع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تلي كتابه صفيه Kadiyam ni eh, fanna dola la dola fannal kon mun be denni eh, tafundoo la eh, tafundoo la kummaya aniŋ kuma ta ñaameŋ fanaŋ pour musilimoo ye tafundoo loŋ a ta fana ñaameŋ ko ate dino la lasiloo ti ala tina kitabun a ye kitaabun niŋ safe a kayitol men fode bari kuma kambal le naati je wala mu alqawaid alarba cheikh mohammad bin abdulwahab rahimahullah ko atlañin kitaboñin safe letarlom letaroñin man jam fa baake jama jama ni ɓe kitaboñin eh, eh, iba tarla ka tara aniŋ kitabu doo bi je i ka fa salasatul usul i ka aniŋ wo le kafuñoma ka ke kitabu kilinti ñiŋ kamma a samboo si sooneya ka cafi capi a si sooneya karandiŋolu bulu sina je a si tara i fe ateni wo kitabu doo me ye a ka i ka fa salasatul usul ina kuma kamma ka ke karannaale ye aniŋ feŋ wo feŋ lafita ka feŋ loŋ ñiŋ fannatu meŋ mu tawhido qawaidul arba ako wolem eh, la silol te qawaidu te lemu qaida te ñamay qaida wolem baramati bar baramañim koto mentiña wolem lasilo te lasilo me ye lon ko e eh, masayil jama londo kiitiyol e ka bo lasiloñim bala lasilbañim bala eh, aka munta wolem baramati e bee ka tara semberin men bañiŋ lasili na ñiŋ meŋ ye a loŋ ko a lafita ka eh, karandi wolle la sheikh muhammad bin abdulwahab walam beta ta taata da bidan bideŋ niŋ kufulal marifatu tawhid wa marifatu shirk ka tawhidoo lon meŋ mu ala bayan doti anin ka wata nolon loŋ mu shirkoo ti fulaŋ kafuyaa kitabu la yin tun kunna non wala la yin barma na non yin la sila na non e be ta ta ina ta e bidan nin yin fen fulul la وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك الافتاء كلمة تندلا منم توحيد ولا لسلوتي ولا منم شرك فنن لسلوتي ولأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرهما على حسب هواه كاتي لا سنفلول من توحيدوت أني مم شركوت مو فمبا به إيكا ميستيك باك كنيم فلول كي كلامتا كي فهم كي بنيوت ika mistake bake tawhido faham ñaato munam tawhidote ika mistake fanam bake shirko faham ñaato munam shirkote yamaɓe je ka fasar e ila ni diyale kam ko men diyate walla to lafta aya keñame a koto e keñame min yalon ko wala ɓeytol feebola mana wala ɓeytol makoye la kuwoto e lafta men na كنا جكو كافسر وليا لكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برمين يالون كولا واجبيات دول مثل ملكا فرانتما لنال ñanta niŋ be lasiloo landi la diinoo la siloo meŋ ko nyanta murla wala kan pour ŋa na dino faham wo la siloo nya a nyanta kala kome, komeŋ feŋ no meŋ sujurin, a loŋ e ala la kitab wala ka aniŋ kila sallallahu alaihi wa sallam sunna nimma maŋ i ni ya sujun de nyum fen feŋ nyin na woto wo silo ni a be ke la sil le me meŋ a ko a la silo ni si sahaya a la lasili kankeyaa ñiŋ si sahaya a ye kisa a ye tanka kaatu feŋ no meŋ ye a loŋ ko ye a bondi alla la kitaaboo to aniŋ kila salallahu alaihi wa sallam la sunna ñimaa to farantuma naŋ keta feŋ ti meŋ ye a loŋ ko a be deŋ ne ñiŋ feŋ baa fulolu le la amurayni l adimain ñiŋ feŋ baa fulolu meŋ mu tawhidoo ti aniŋ meŋ mu tawhidoo tanoo ti meŋ ye a loŋ wo lemu sirikoo ti شيخ رحمه الله علما التلا نيمنا لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قلت الله نعم نين لسلنا نلميالنكو أي ولا سفيت نين كتابوكو أمانك لسلت aya bo a kunna miro doron to ka fo ko a ye miral don a kun fe a yake man kewtiɗo moo feŋ baa ka meŋ ke ka bondi la kunna miiroo to me ye a loŋ ko buka mistekoo baayi bari sheekoo ñiŋ innama akhada hadihi alqawaid min kitabillah ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته بري ني برما نالو ني لسلو شيخو ني بي بندي على الكتاب ولا كن من كيلا صلى الله عليه وسلم سنة نيما ana ala sirato meŋ mu ala baluwo kuña me ye loŋ ko lonna lallumolu ye wo le sata meŋ ala sirato ti a ye a bee bondi ñine to faida arafta hadihi alqawaida wa fahimtaha سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والاخره ni ala yema koy foy ñin lasilol lom mina kaccala ñin men na ten ye lom ye faham asi soneye bulu baake pour ye tawhido faham tawhido men yalon ko ala talla o tawhido saabo kam ala talla kiilal ki tawhido saabo le yan ala kiilal ki a ta sabo ala yadda ala ya jindi asi soniye bulu fanaŋ koteŋ pour ka sirko fanaŋ faham sirko meŋ ye a loŋ ko ate lemu feŋo ala ya masu landiro kala a ye mandiro fanan ke shirko la jauya a la jauya a na maŋ toro a ka sabu hadamadin mai yalon ye a loŋ ko a ka meŋ a ma duniyaa kono aniŋ wa hadha amrun muhimmun jidda ako ñimmu kuulati man ye lon ko i ñanta kalamutalon ko ku kumma balam de kummayata baake wa huwa alzama alayka min marifati ahkami الصلاه والزكاة وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية أكوت نين لون i tawhido loŋ i la tawhido loŋ aniŋ ka shirko loŋ ke ye boñoo to woto wo mu kuu le ti meŋ ye a loŋ ko walla ñantoo warta ite kaŋ ka tambi i la saloo kiitiyoo loŋ i ñanta tawhidoo loŋ na ñaame aniŋ siriko wo le ñanta itema hawlayimayaate kaŋ ka tambi i la saloo kiitiyoo loŋ la aniŋ jakoo kiitiyoo loŋ aniŋ alabatukataŋol ka wolu fanaŋ ke kiitiyolu loŋ aniŋ kukkoteŋolu melu ye a loŋ ko wo lemu diinoo la kuuñaa dolu ti wolu bee ye taa ye jana tawhidoo loŋ le hawlamaata a kummaata wolu bee kaŋ ni sirko lianna hada huwa alamru lula أو هو نعم هو الأمر الأولى والأساس كاتو ñiŋ tawhiidoo aniŋ ñiŋ sirikoo kee faham kee loŋ wo loŋ kuwo lasiloo ti diinoo lasiloo mu tawhiidoo le telam diino baramati telama fandamati لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة كاتو نيامو يصلو نالا صلو نالا ورو أني جاكو نالا كمايا أني هيجو نالا كمايا أني ولي تنون كبو ألا ألبتو كتنون wol bee nilaw kumma niŋ ye a je be bee fo la wolu la sa i la sahaya baliya niŋ la sahaya wo be looriŋ lasiloo meŋ kaŋ wo lemu tawhidoo ti woto pour wolu ye sahaya i ñanta ke la feŋ ne ti meŋ ye a loŋ ko a be looriŋ ñiŋ lasili sahayariŋ le kaŋ woto niŋ lasiloo ñiŋ maŋ sahaya meŋ be loo la a kaŋ ate sabati la ate beteya la woto feŋ me ye a loŋ ko loo be ke la wo le kaŋ meŋ mu baramaa ñinti lasiloo ñinti wo ñanta ke la feŋ ne ti meŋ ye a loŋ kadu sahaari moo ñanta a kata le ye a faham ko ñiŋ pour ŋa wo faham ŋa wo loŋ wo le hawulamayaata diina ñiŋ feŋolu me ye a loŋ ko wolu le kana wo koo la هو التوحيد الخالص لله ولم توحيده تمي على انكه على كلمة باين لك خلصا على الله سبحانه وتعالى وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم شيخو هل نعم إيه؟ إيه، إيه، ما قلت الله نيم أنا إيه فلورو كين كتابه لا كتابه فلونين folor lanna ما ye lon فلور folor نين lan أبو a ولم baake a ala kitabo folo nin duwal la ka ala talla dani li talabati ilmi karannali ka ala talla li talabati ilmi lundi nali a folota walla ala talla dani wol ye walan na ako jam wa ala ma sayaqulu fanan ka moo kunin me ye lon ko meŋ lafita ka yin kitaaboo karaŋ pour ka kunin ka hakkiltundi kumakaŋol do mel ye lon ko walla kana banke ate ñiŋ maari haythu qala sey ko kumata asalu llaha alazim asalu llaha alazima rabba alarshi alkarim akombe ala talla danila la alazim man saba man sabuñaari رب العرش الكريم لاريش ماريو الكريم ما يالنكو ولم لاريس بونيارنت ملان ولم ماري بونيارنت أكم باداني لك أي ألا ألا لداني أكم بألا لداني لك ألا من بونيات ألا من ملاريس تيوتي ألا بونيارن من ستالله mbole داني la badanila an yatawallaka pour a ye ke i demalati an be ala danila a ye ke i demalati fi duniya duniya kono jam wal akhira ani lakira be ala talla danile ite karannala men be ñin kitabo ñin karan kam wa an yaj'alaka be ala talla danila a ye ke kote mubarakan a ye ke barkamoti ye baraka be ala talla danile ye barkola aina ma kunta ibe dawo da ibe ñawo nya mbe ala talla dani la barko wa an yajcalaka mbe ala talla dani la a yake fana mimman ida utiya shakar yeke moti, a yake moti mo yalan ko ni ya so doron a siitentu ah, ni ya so a wa ida btuliya sabara ni ya kotobo ya jarabi a ah, ala yeke wa mooti وإذا أذنب أيك موتي فنم يالهم كوناي على كتدرم استغفر أسي على تلا جنب كفر سبحانه وتعالى فإن هذه الثلاثة وكن ينسبل ينسبل من أي فتن أي على تلا داني نين تالبوه تر على ساسو الله نين فنسبل نين هي عنوان السعادة آه، كن نديها كن نديها a bunda mu ñinati <clears throat> kunna diya kunna diya bunda a taman seero mu ñinati moy ñin soto ron wetaade momoron ndin me yalon ko a mankutata ñin mankuta sabol ni ye jala ye teddo o ka jutu ni ye jarabe a ye muña naye ala kuta junube kuuka ye ala talla hakkilo e bula ala la عفوا سيألم سبحانه ako haadihi muqaddimatun adimatun fiha dua mine cheikh ako to ñimmo folon folor folor folor lanneti mi nah, alon ka wartale de ah, fiha a tammindiroke kuma kan ñimmene ñin tammindirlan betata baake a warata fana ka kato duwa bi jeele mi nah, alon ko cheikh oleyake rahimahullah li kulli talibi ilmin walam karanna karannae يتعلم عقيدته من كشيخ ولا ين كتابه توحيد كتابه ين كرم شيخ ديا دواتا أماريا هاترا تنيم ماري أي من كره كره لا ين كرم ولا لفتا لا ين كرم يمن آه، ولا بتوانيا لا ين كرم لفتا توانيا ولا بلا كتابه ين كرم ويريد بذلك تجنب الضلال ani meŋ ye a bula ñiŋ kitaabolu fanaŋ karana shekhol en tawhid kitaabol wo lemu faasi janfaniŋ filibanteya la wa shirki a ye a faŋ janfandi shirko muŋ no bee la na maafuru fo fa innahu hariyun wota fi samanteyata baake ñiŋ moo la kuwoto bi an yatawallah a ñanta baake ñiŋ maa ñanto bi an yatawallahu llah ala ye ka ate ñiŋ maari deemalaati duniya duniya suwo kono jaŋ wal akhirata min lataa فإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة أكوني على كتا من ساتي ميالا كوري بكليت ديمالات دنيا للآخرة فإن وضع تنماري لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه وطو كوجاول تسلا سوتو نولا ni sifuta no ata ñim maari wujawol te sila soto nool eh ni sifuta ate ñiŋ maari ima meŋ ye a loŋ ko alla talla kita ate deemaala le ti laafi diinihi ate kuujawu soto la meŋ sifutaama ka a batanda a la diinoo to wala fi duniyaa ate kuujawu jalaañaa la meŋ se a batandi a la duniyaa kuwo to qala taala alla talla daali ta kitaabo ta ko allahu waliyu lladina amanu ala subhanahu wa taala moolu meŋ ye a loŋ ko i la maaniyaata alla la i dankeneyaata alla la muy deemaalaati alla la muy deemaalaati de yukhrijuhum alla talla si funtindi min adulumaati ke funtindi diboolu kono sirkoo diboolu naafiqiya diboolu bidaŋol diboolu dibi wo dibi meŋ ye a loŋ ka maŋ beteya maŋ seneya a maŋ beteya hadamadiŋ to labankuñimmaati hadamadiŋ ye jee ko altalla sikewo maari demalata ke funtindi bo dibol kono ilan ka kata kando kan kata nooro kan kata tilin kan kata kendeya kan alladina kafaro. amma moolu mel ye ko walla keta balannal ti balanta alam subhanahu wa taala awliyauhum wol demala tagut wolam e, jalaŋol niŋ batu feŋol mel ye lon ko i e ka batu Ta e, talla tanol to wallaka ka wal demanat wal alabu ke dema muka alala dema rasul fa idza tawallaka allah ni ala dema akhrajaka min adh-dhulumat ala si funtinde ke funtinde ka bodi bolko dhulumat ash-shirk walam shirko dibo isi je ta dunna shirki kono kotek isi funti e sene ete kila mushrikite wal kufur. a siye funtinde fanaŋ eh, ka bo kafiriya dibol kono wa shukuk aniŋ siko i ka sika sariyankiitolu to i ka sika tawhidol to i ka sika kuwolu to diino la kuwolu to a si sondomoo seneyandi a ye ka bo wo sikoo dibol kono wal ilhadi aniŋ jenko ah, ka jenke itete sonna tilinna sereyama la sila tilinnin kan i be jeŋ keriŋ i sondomo be jeŋ keriŋ i buka tuwo ñaake asi senen ni kabol beto ila nuri liman aye samba limaniya noro kan walilmi nafi anin londi munafa munafariŋ londi munafan ma ke sambawo fanaŋ noro kan walamal salih anin baarañimma kewo fanaŋ noro kan kamunda ñiŋ bee isi keete ye nooroo ti limaniya nooro isa soto londoo mu nafanma isa nooroo soto baaroo kendema fana isa nooroo soto ذلك بأن الله مولى الذين كاتم على سبحانه وتعالى أتلم مولت مل يلنكو مل ملنا مولت على لنا مول مل لا تعالى أتلم يديم على أن الكافرين كافرون من جتن لا مولى لهم alman demal la soto de kafiro buka demar la soto kaatu momoron ni ni ke alamanke demalaji ite ite bonnuta ita sarata bawa fewol ma ite ɓe a jikki la ko walla ɓe kile demal wolte demal ita nola kaadi ita aɓole fankan sakoy mo kote fa ida tawallaka allah ni ala talla kete demalate bi rayatihi a sikanta kete demalate ke kanta a kete demalati bi tawfiqihi ke imanta ben ala ke kanta min be ala la demaro to pro jom me yaron ko ala ya dema aya ma koy ala keta demalati abije wala mi kake ala la kanta jomlati ala si kanta si kanta abe tawfiqihi ala si imanta ben fana ikake manta ben moti ikake kuwol ke men diata ala kamantaɓen hidayatihi ñiŋ mba ite ala deema to ka keeti joŋe fana wala lemu ke kanda ka kanda buka jenke buka fili ka kanda i ka siloo je ka nooroo je duniyaa jaŋ aniŋ laakira bee ñiŋ ka keete i ka tara ala la kantoo le la duniyaa niŋ laakira i ka tara ala la mantaabeŋo le kono duniyaa niŋ laakira i ka tara ala la kandoo to duniyaa niŋ fa innaka tas'adu sa'adatan la shaqqa ni in kete te kafuta e nyoma ten to be kunna diyala kunna diyala me yala ko kunna ta ko abada fi dunya yin dunya kono ka bil alasi da ma bil hidayati e kanda sidema nin kandola a ma nin manta ben tawfiq a hedema nin katama ikattara tamalan alal manhaj alal manhaji salim walam siloti min yalan ko sila kisarin silola min yalan ko wolem silo min tankata itela tamanya bee ka tara wo silole kan la dino tamandiña ila baluwo tamandiña wo bee ka tara lorin silola kan min yalan ko walam alala sila kisarin wa fi lakhirati yatawallaka ako lakira fana alla tallasi ke idema lati بأن يدخلك جنتك بأن يدخلك جنته على الله نا يدي ملاكرة ولم ينتهى سيد دال أرجنة خالدا مخلدا سيد دال أرجنة كن يك تولا تجي يتجي بري تفنت فيها لا خوف أن وتر سلام كوتي مالا تعالوا نمنا بسلام تتسلام كوتي Kafin fon kijolen farwalan silan kulen sit woti tije koten wala maradun jankar ta kerin je koten jankarti je kuranti je men ma koten wala shaqa kunna kuya tije, me yalan ko sisilan ka kafin kunno be kuya wala kibaru kebayati tije ite kotola te kotola de wala kon ku tije ku tije me yalan ko amandi e, e mo amandi e hakkimu tijet hadihi bilayatu ñinam alala demaroti li abdihi ka jom yal mumin jom yal ko mu'mino muminoti sonta alama subhanahu wa taala fi dunya wal akhira duniyani qala sheikh ko wa an yaj'alaka kabara duwata ko wa an yaj'alaka alayka mubarakan barakamoti aina ma kunta ibe dawada idha ja'alaka allah mubarakan alayka barakamoti aina ma kunta ibe dawada ala yake barka fa hadha huwa ghayatul mata mo be ka nyina nyina nyina nyina mfembati wala in dunya kirim bazo be barako ani me ala tano bato abe barka nyina ko ni ala yake barka moto ko nyina nyina mfa nyina mfembati be ka nyina nyina yaj'alu Allahu al-barakata alay ala yabarkoke hadamadin mutum wolom ñinte asi barako ke i siyoto ite nangamo min balu i siyoto din ɗin fo janni be dankula altala iyo siyo baluwo siyo be ya be ke barakote kono ye fen ki je oye diyala alaya ite man ke siyoto min sikkuya alaya subhanahu on barakonte fi umrik wa yajala barakata, fi risk. hani harjewo min fana meyalon ko ala har harjelal o fana alaye barako kije hani domande ndiyaki ja yirwa ika ku kende ba keno woto ye fewo fen kije fana o harje woto o ka ke tine dole ti fana barka wa yaj'al al barakata fi ilmi ila lon do fana siyata doyata ala yake baraka fenti ike fam munafan ila lon do ika mol munafan ila lon do da fin jama ke munafa ila lon do ita fan ke munafa ila lon do fana mu barakatu barakatu wa yaj'al al barakata fi amalika ako i na ya barka a sai barko ke fanan ina barot bi barawo bara a su ke barka fe barko wolom ti wulam ka jidi ka buyi feŋ ye barka ye jiidi a tara yirwala doron a buka kuntu a kairo buka kuntu wulam kairo min katu jiidi la a kaŋ barko wulam wulam numu wasdiyat feŋ min ka yirwa a buka kuntu ala ya be kontineeri doron ila kaira ya be kontineeri ila baaro kayrayaaɓe continuel ila lonɗo kayrayaaɓe continuel ɗon ko kontu o janni a iftal alam wa yjalu lbaraka ala si barakoke si barakoke subhanahu wa taala e temari fanaye walam fi dhurriyatika aka hin duwamin kite na jaabitin ako ala e barakoke ikkomo e fananta i koomo wolu fana ye baraka feŋ wo feŋ bota ite bala ite keta wolu lasiloo to ala ye barakandi aynama kunta i be dawo da ako i be dawo da tusahibuka albaraka inin barakoo be ñoo bulu ibe i be dawo da i be ñawo ña i be keñawo keña inin barakoo be ñoo bulu to aynama tawajjahta yeña cilin dawo da inin barako e siita dawda inin barko ilota dawda inin barko ikumata dawda barkoɓe ƴe wa hada hayrum akum koni mo kayrabanti de fadlum min allah bari fisamanteya ɓaaram min allahi kabo alaya subhanahu wa taala qala cheikh o ko goten wa an yajalaka akaɓe duwale fanan ala siike mimman idha u'tiya shakara mom ayake moti me alan ko ni yaso ni ala yaso aka ala tento ka je ni ala yaso aka ala tento ka je khilaf e ke moti alladhi idha u'tiya kafara an-ni'mat ni ala ya aso ni ala yaso ni ala yaso ay kafiriya alala ay kafiriya alala ne mo kam ala yaso bara manke ala tentulate ala yaso akafiriyata ala la nemo wa bataraha aya nemo ñin aya aya nakar ka nemo ñin nakar ان كثيرا من الناس كمو فمبا اذا اعطوا النعمه ني على تلا نعمتهم مو فمبا ني على نعمتهم kafaroha koye kanaje ka kafiriya alama e wa nemoto wankaroha e ka balanko ñimmo alala nemolte e ibo ka nemo ibo ka alatento wa nemote si balan o nemo si balan a marima te kela alatentulate o nemote ala nemate o sarafuha isi nemo ke fi gayre taati llahi e saaki tamandi ya barandi ye a baarandi manke ala noomoo kanti ala ne me ma jati kende ala ita kala la ala, ala bato kanti a ne me ma naafuloo ti ita kala ala bato kanti sinee ma diŋo ita kala ala bato ne me ma londoo ita kala ala bato neemoo façon bee me ye ko ala ka a di hadamadiŋo moo bi ni ala ye wo dii la doroŋ buka ke ala baturanti wala buka ala tentoala fasarati ko sabo kamma e eh, o naata ke ila kuol naata laban hmm? ta sababuti lishaqai ana ta ke ila kunna ku ya saboti balanta man alaten amma man yashkur bari moode man yaran ko ka ala tentulati ka ala jeyala nemol kam fa innahu ko maari ala ka walla faale de e ziidu ولك ولفها نيات تدرى سلفا فإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم مريم ستا لا ذلك يوم لي على يدينات يوم المكو جو وجو ممرني على نيمة ما على تنتر على بلفا والله جل وعلا يزيد الشاكرين ها على تنتلال على كيلفال درم من فضله على السمندر وإحسان أنا نال أنا لفند سراكا أكيد لفال درو فإذا أردت المزيد وتني لفت لفارو له من النعم على لا نيمولت ياتكند لندو لمبا نيم فسن بي على مني فاشكر الله وتعالى تنت يا جاي فإذا أردت زوال النعم بل لفت فنان ite lafta nemol min ala nematema men la ye lafta wole kana يتا nemol ye boy bala yeta fakfura e ke ala tentulate qala ako sheikho duwata kotaka wa idha ubta ko ala ye ke moti mai yalan ko ni alay jarabi ka sabar ni alay jarabi duro e ka sabar allah subhanahu wa taala yabtali ibada akala jomon jarabi ke to ke jarabi yabtalihim bilmasaib akejara binin kukolel masibo masibokol nin mantora kol yabtalihim bilmakarih akejarabe aye kotomo bilmakarih kuwolla men mandiye kuwolla mel yalan ko ya konne iman lafal ari kaje baluwo ko mo bukalaf na la baluwo ko nasiyata ala si jaraba yabtalihim ake jarabi fanan bil aada ni jawolla isi dol je ala ye jarabi jawol la minal kuffar dol nin kafirol sitara sirin i be tora la ala ye jarabi ko al be kela misilmante bara al be tara la in kafirol le kono i baal tora la toro façon bee la asi jarabi nin kafirol dol asi jarabi nin nafiqol la ini sitara sirin ite misilme kendema i be kono baytol nafikimal ite bula la i be o toro kono i be man toro kono ala si i jarabi ama anndi ye isi ñaamandi en ɓar feeretetela sembetetela yeefanje waɗa kon ite bonola si jarab fa yahtajona ñimmol be ala e men mel jarabi nin mantorol nin konnakkol nin kafirol la nin naafikol la ñil be muño yahtajuna ila sabr ñil be ɓe suulari muño ka muña n sabaro madame l yas kana jikilate sabari kanake jikilatela وعدم القنوط كان يجي كلاتي من رحمة الله على لنيم من على بلفا كان أمتكو على بلفا تفتل ما على الفاسر ونال ديمور تفتل كان يجي كلاتي ويثبتون على دينهم أكوي كم ولد فنا مول مليار مي كتر ثبتين لو بيكون بري ثبتين على دينهم إلى دينك أميجي جد ولا يتزحزحون مع الفتن ininñin mantorol niñin jarabi jam kesol bari wome jiija ibuka e jiija ibuka e bo hani pus place ibukata ɓe tankunden de ɓe sabatirila dinol kam ɓe sabatirila sunnol kam dina tawhidol kam aw yestaslimuna lilfitan ibukeje e ibukeje ibukeje fanay ɓe ɓɓɓɓɓɓe fambulala Wallan eh, ke bula fitinol ni jarabol bol kome ni mol ye jarabi ito itol ye fandi wala. ni man torol mantorol nate kam ye fambulawol bol ite sabatila toñaka ite sabatila eh, kuma kanka ite sabatila men beteyata men kendeyata mayitol jaraboɓe ne kam ibe la, wol jarabo bula Man o moltide bal yasbutuna ko eh, ka sabati على دينهم إلى دينك ويصبرون إكسبر فنا على ما يقاسون من الأتعاب إكقلال من تكين بطالكم في سبيلها إلى دينو سيلو كان إكقلال من تكين إكتر سبتين بخلاف أكبر مولتد أمام مولفد مليالن كور دوا من تروى الذي إذا ابتلي نمومي يالن كور على يا جربي jaza jaza ka wosi la jaza ka tuwo sila kai sabar ala jaraba ta bukai munya ka wosi la don ta sakhotina anin jisubo wa kunutina anin jikila tewo min rahmatillah abu ka jiki ala la eh, balafa ko binaka ka te kamuta ko ala la demarotinate kan kote asi pisa na ba na tara kenda kan asabu na tara sunna kan asabu na tara tauhid kan asabu na tara betal asabul na ya tara badiya cukal asabul ka ta jarabol la ta ka amimun ya yana asabul misal fa hada akum mu'min na man kuto biten ako mari yuzadu ibtila'an ila <laughs> ala talla ka albala la kafu wala albalaka wo ba mun sabara man jikilate ta ala talla ka albalale nafa wala albalaka wa musaiba ila masa kolayal da ka kafu kolayaka ala ko buka daha buka daha ta katara da drum buka daha kata aman sabar aman muña qala ko shekho ko inna allaha idha ahabba eh, eh أكو على كلا آه، كلا سنة إن الله إذا أحب قوما على كلا نايا على مول من كان على مول من كان نايا كان ابتلاه أكيد كتبول ni ala ye moolu kanu doroŋ a ke koto bo le faman radiya ni ala ye alayi koto bo a ye ke fuwarewti a diyate kata wala diyata ala ye ke fuwarewti a diyate wala diyata ala ye a ke fuwarewti ita fana wa diyate nafa ala ye koto bo keta miskinote wala ay kurando le kan wala diyata ala ye a aleyte kan ita fana a diyate bawo ala le faman radiya ko men sonta a duñata ala ye falahu rida ko duñoo be tarla ala la duñoo be tarla way ala be na wa kaatu a diyata ala men diyata ta ye woto wala kuwo be diya ala ye wa man sakata bari ni men jusuboota kam faata munaatana itemu fuwaarewti munaatana itemu fi yetu kam faari doro ye kam faa ala kam فعليه السخط وبتر لكم فالكن الدرون كم فال بكفل كم فاك تبكى هدي تما داي مي فن داي من هرجول ددا ala ko ite ite ko hadi sai nyamba dida كم فادر كم فادر وأعظم الناس بلاء كلا لما صلى الله عليه وسلم كم مول مو من يالنكو ولا جربوا ورتمول بيتي bol min na jarabu warta mol beti la albala warta mol beti kila ko al ambiya walam annabiyo moolu annabiyo moolu bunda te kering annabiyo mol man min taki ye fuwaariya bunda taki mol man min taki ye baadiŋ baadiŋ bunda taki mol man bunda ye soto baliya bunda taki mol man min taki ye kuramal bunda taki annabi o dol mawdi dol kurantale fo kulol ɓe subo ɓe jolonte fewo fe mooya kalaya jaala baluo kono annabi o moli hata neyatara mo alaye jarabi moli ye kon fo ye fa annabi o moli ila mol sotte kono ila moli ye konne fo ye fa annabi lay zakariya ñim yol yol kuntu seerol la tema yakun da fulat wala yahya ni yawol be faada muhammad yawol bayna kabo makka ko ke kuntoyla nafa mona kana diyam mona kana fiiri ñoyam adi musol adi bula satew ko i wulu ño wala ta i diŋol i bee fa fo di musikili ɓe ɓalori yei ɓe tabɓini ɓe ɓalori e ɗiŋol ɓe fati kila salalla a sallm andin kilin manto janawanke fatimat dimmusu ɗinki ɓe fat kafirol ɓe ñawale ka heya ɗinke fat ate komo kundut ko laata ete ɗiŋ sotla foy tiyo koye ta nabila ibrahim ele ma dijo e mai muñanoy me sabal foy tiyo koyta fo sayi e jikilatete misal to ifutata siyo isiyo futata waati to mai yalan jama jama dindina o ha on kolata ha la ilaha illallah ako min be annabiyo mo lela to lela jarabu ako wo kola al amthal fal amthal kola al amthal fal amthal mol annabiyo mo kola mo la kenda be ñoñaato ñaamen ila jarabo ka waro ñawta na shekhe ko jam e eh, ako summa al amsal fal amsal kola annabio mol ta kola mol men na jarabo ni la albala siyata a warta ko mol la kendeyaɓe ñoo ñaatu ñaame mol la kendeyaɓe ñooye ñootu ñaame momo ila kendeya ka kafu ñaame albala ka kafu wolete ako ubtulia rusul kilariyamul komi na fale ñami ye jaraka wa ubtulia siddiquna siddiqinol fana mel ye lom toña toñamol lom dankeneya to ni limaniya to fana ye jarab wa ubtulia shuhada seede seede mol melalan koy seede fureya ta ala sontela seede fure jarabita وابتلي عباد الله المؤمن على المؤمن جول دنيا كنو يجرب مؤمن يجرب لكن كده لكنهم بري يتولني مول كبيرة أكيل اللهم فو صديقين اللهم فو شهداء اللهم فو مؤمن اللهم يلبينا تك صبر لالك تقول صبرت لك أما المنافق بري نافق قول والمنك صبر لالك قال الله فيه نافكو نين على تلا سبحانه عدالة نافكو لقوته على سبر بلياك ومن الناس أبي ملكنا ملكنا من يعبد الله من يعلم كاتك على بطله على بطله على حرف بري أبو كترى على بطل على بطل أكترى كرتن تملك أبو كترى تيمه wani abu ka tara je te abu ka ɗum ate ka tara teemala kuol abu ka tara teema kuol kan ta kartantaŋo doroŋ ala alabato maŋ bamba alaate alabato kuuto woña de. alau ala lan na baliya kende ke amaŋ la ala la baki wo kama fa in asabahu hayru naŋ na ya kuwo soto kuwo to diina kuulon ma bi abe min meŋ na ya kaira kayira kuwo sote tuma annabi a sondomoo kama fawoto la ka kontan. karate boole ñiniŋ a ye diyaa doroŋ wa <laughs> in asabatuhu fitna bari ni koleya su taki man tooroo loŋ baŋ ban loŋ baŋ koto boo loŋ koto booroo ban baŋ jaraboo loŋ baŋ taki doroŋ a siki ala ye jarabi ala inqalaba ala amari si yelem aye murukoma muruko hasira duniya ako momin na kuwoɓe wo ña ite naɗiyata ye taraƴe nakuyata ye funti ite mari bonatal dino ɓe taraƴe naɗiyata e ɗiya nakuyata ye taraƴe bar naɗiyata e ɓiƴe namandiya ite ye funti mumbeta sate ɗoɓe ƴe satol kono moɓi je kaya koy ibe sata to jam ta fara ni ko ni nol bi jam wol ñande ki kili kata misilmiya katu bi ala ye fanan karfa sata sato ma ñanta ka kuma sata du ko do ba ta ala si dol kan ko yan da lay mol ku kilin ne bela ko ni dinni da. ŋa duŋ da misilimeya kono ito kameŋ faha a buka jiide so niŋ a jiide a ka ko ye wo korosi wo ka ke i la fota a ye na buka duŋ misilimeya subhanallah nam shetani ye kutu bawo ye tol be wo le ñaŋ bitum wala na a ka moo fele bonata na diyata e tara je naman diya maso na fema sota ya funti o bonnata ta mun ko misilimi ala kamo bali ya buka mo bali misilima buka mo bali moom moy harjo men di na sotta nafa mai jonde e duniya siyata ta kafa ko ni kaari ɗum ta misilimata harjo ka sita ni kari ka sali harjo moolu ɓe kirin duniya da ka ni ka sali harjo ka sita a anna jama bi je bugadu muslimi ako ah ah ibuka sima mukuman hmm? dindin la saliba man koy da buka hanya mamu diyam hmm? dindin la saliba dama hanya nun tay kawal bu musu dindin la saliba musu dindin ke mura ha dema hañi ɗum to wolle zai mu mo kalamuta a be kalamuta baliya ala talla ko wolam bonoti meyalon ka diminta alankena fa duniya sati daiman ha ñantal kalamutala ko duniya buka diyawa a manke wata ya tara diyarin da wata wata ya tara diyarin ko sukuroni liyo duniya ani yi sati daiman naiman وترفا وملذات وسرورا ونصرا wato wata ita tara diyar wata ita tara kontanirin drone ita tabi kontanirin drone duniya abe abje wrong left ara nya be wonya wrong duniya to nya duniya to nya laysa na haka duniya ta ta abka wanya a ta wonya allah ha bainal alaka duniya falin falin yawon tema bi do ten sama ɗo teng sinin ɗin ɗo teng sinin ɗin ko ɗo teng mol katu falin ne, alhaalol katu falin na duniya duniya te mokilin tati abu katu mokili kili fana. fana ah, ate katu falin falin bi kankari kunda sama kan walla ni dolu fenkete kaafo dollam kankari kundan koy kunu al bara sike bi altolte so ite ko kun men ɓe keerin kun hanin bi wodron ne ɓe tula waato wo kodi ala mbe ka a moyiñoo feeta mbe kaaji ñoo la fana i kaaje le konun dool te fenti bii wol mu landume ballete waaw so bii doya he ñilde keenoo la jang kaare kam i kaaye konun dool mu faarolde bii wol mu fankama ballete a bitedde duniya a teman sabati moye bii kankariñol ɗom kunda sama kankari kunda sinilɗen kanka alta kattara tenne trop mandara ɗi ko yudawilu ha bayna al ibada ala ka duniya falin falin ala jongolte kaatu sahibol afdalul umma beŋal asahaba afdal kiilala mantol a fisamanteyaariŋol kiilala mantol moolu a moo fisamantiyaren wolu ala saybol te saybol le fisayata moolu beete kila kona sala maha jara alayhim min alibtila wali bara juɓe saybol la balu kono yemune takki koleyal min jarabol min mantorol min kotoborol min fitinol min jarabol koleya façon juɓe tilka al ayam ala ko a bitenne duniya tilol bitenne duniya mo tilol leti mo dawilu ha bi aidiya la sama ya kuyela aidiya do fananna miten وليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا وتينت لي يحكي ثبتين يا سلم وثبتين ni ala ye jarabi fenna i ñantalo nal ko man tara kere kere leyte dora yede ka foy ko yete dor ne soto aba ate mo soto naman ketet hani wa hada sabaqu li awlik fewo fe ye soto koleya kono a lon ko ay moolu le soto mele ye lon ko wolu fisemante hati titi baake la ala la moo ñimmal la la woliyol ko fa yuwattinu ni tata fa yewo dankina soli sinaji ye hakkilo sabate o yasmin ye muña o yentadiru alfaraj a ye lamoye aye altalla la yela robato ana ala dema wal aqibatu bari laban ñimma watewo wata laban ma. wala kuma waka tara ala ñasinanndal ka koleyal bari na ko bandula woka ke ala ñasinanndal de ako ala kuma laban men ala yin duwa kono wa ako ida aznaba stahfar ate aɓe duwata ñiŋ moye kote ako ala yake ke me yalan ko ni ala kuta wala ye junube kubara stahfara isike isike junube ala dani lati a yera junubol kafar ka kafaro dani ala tannama akubar momi yalan ko ida aznaba na ala kota junube kubar la yastaghfira ta kafaro ñinin na ala bul fa yastajidu aɓe junubol lafala dron mola ko de hada shaqiyu min momo kunna kumo A ya billah alaman na albe tankalaw ate ah, buka muru fan abuka sila aɓe kwantinerin ron a wolam kuwoti ko lakinna al al'abdal mu bar mumino mai yalon ka alala john kendo mumino kullama sadara wo na mistake ta wata wate ku keta bulu aka silan ay muru ala kan subhanahu wa ta'ala tu wan ala ko walladina idha fa'alu fash akum wol me ye lon ko ni ku jawo bara aw zalamu an walla kete fan to nyinnati ذكروا الله هكلوس بلا على الله سبحانه كو ما من كما بيت الله من دي عليه كو والله نم فانتو ني ني كوت ني من بيت بتا فرن ني من ينتما ذكروا الله هكلوس بلا على الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوب اسنامروا لو ني kan كان bulata ala على كان سبحانه وتعالى e sinamuri ɓe ala talla danila kafarola e dunubihim elaw junubool meleyala kol kete futundota walla junubu ɓarde mbeyngalo ne o man yahfiru dunuba illa fo moole ɓe keeri min ka jongla junubu o kafara e yam fee a ye bula a ye senen namanke alati tiji ala doronde kaw keeno wala ko ga daana e junubol kaw moobu kaw keeno moyen hani christianol ko ni e, cekosa yaadi e, e, fadala yaadi walla yaadi pastola ela junubol kaw fan yaala moote moola junubol kaw ni men ko ilam moro le bela junubol kan fan yalam moro bu ka junubo kafar ni men ko ni fota na tu putu bo ke don na junubol be kafar fan yalam mo bu ka junube kafar ala don le ka junubol kafar o be mu fan yani ne no le tika nola na fulo do ba taro ka man ke sila kende kan wol ka wala wol ka na fulo bonde pour yela junubol kafar wasi ken ala ko subhanahu wa ta'ala innama tauba ko tubo men jite alallah alay ka tuubol men muta lilladina mol ye yamaluna suwa mel ku kujawo bara. mol mel ka kujawo bara, bi jahalatin an kelon baliyati de mo fo de bi jahalatin holam be alquranu ka fo jeng mol men ka kujawo baara ɓe kujawo bara ka wato al, al, alkurano yemmankota ko mollom nela no karta e sondomowo e sondomoɓe dasarin bake a jahara wala mi sondome dasarode jam momorondi ɓe kujawo ke ka watume ita sondomowo dasata hanimu ɗon naati hanimu muneti hanimu nafoltiyoti hanimu sefoti hanimu muneti eɓe junu ɓe kuwo ke ka watume alkurano yete kondi ko molo mi e e kujawo ke ka e dasata ma fo lambaliya kan jamu sondami dasolte ala kom aka tubo ala la tubo be molle ya ka molla tubo muta mol mel yalan ko ye ku jawo bar mi daso kam summa yatubuna o kola ina muru min qaribin wolod la famta de ye nimisa yatubuna ye nimisa ko munati nanga ñinke a ah, ñinke tambulla wallahi ñiŋ a ketan bulle de bari maanata faŋ ini mis bari ñinte kilante bulu kote ñinte kila aya tafundi sondomo fanaŋ ko ñiŋ meŋ tutan siyo ton de kel ye koloŋa ye fili je ye fayi koma kote meŋ be niŋ ala te meŋ be niŋ moo tema duŋ taa ye sayindi ni feŋ nam yaata ni forcé lam yaa kee ni nendirlam yake taya fa yam fam ni li ya yake fa yam fam min be na tem wala ma tuboti taya fa ndela nga nyim ma yam fam ndela nga nyin tinya yam fam ndela nga neñ yam fam ndela nga pan ndela nga la ta kodota la na fulo kasara nga asunya nga kite nga kite yam fam taya fa ina e, ina e kolmi ari ya fa ini wala weta mambeta mambeta weta ya ne hako fenne min be na tema jululon ba ye fenne tabulu nu amman ba kala ye fenne kala ta ya diyal wala ma tuboti ala ko ñim mool mel yalon ko biten mel ka yim ke me yalon ka mam beta kana muru ala kan ani ba kala wato men wa ba mu watine te melon ko sonda mo man tara kamal to ni mo men ala yi sonda me kamal lol mu mine sonda mo bije ala nyaasiran sonda mo bije o beten ko wo tekkata bari niŋ ye a je wo keta doroŋ woto feŋ niŋ naa sita sondomoo ñanta walaŋ na alla ko bi jahala summa yatubuuna min kari wo de wo ye soto waatoo meŋ na i ka naa ke murulaati ka sayi ala kaŋ subhanahu wa taala sutiya ñaama de tariya ñaama wala na ko aljahala laysa manahu adamu amaŋ ke kaa ko mel ka kujawo ke a ata ye ka kujawo ke a maalo ala maŋ feŋ o mala ni mo man bella mala mo le men fangol yalon ko man beta baraba ka wato men na sonda mo man futa e ku jawo ke wato wato tawo kan o sonda mo man futa tawo kan sonda mo man futa de hanna ta tal hakilo kese ata mo barayo ma nya men ke wallahi mo sonda men ta hakilen ta ya katu ko ku me yalon ko labandula doyale bijin <laughs> yalan fito ni ya je wa kare kere yalan ka sandama man dara kamar da wata kuku kuku min man beta ni mo ya ka alabandula do ya labi wala ku jawti ya mu ku jaw me yalo ni ya ka alaban do ya labi je do ya labi je mu ku jawti kuku ni ya ka alaban kando ni beta le be nin kayrole be je mu ku kendonte nafa Allah ka sumaya tuba nke hey eh, wala multi melalam ko kullama aznabu wata wata ne ya kuke junuɓe kuke, ya muru ya junubo kafar e altalla ni subhanahu wa taala walana cheikh o koko kuma sudana ko hajil umuru tala ñin kuu sabol mais ye lon ni ala ye iso e ka tento ni ala jarabe e sabar ke ne ku jawote ke ka muru ala kan subhanahu a ko fen sabol Ni ye ñiŋ soto mu mo kende baa le ti ñiŋ mu konna diya taaman seerol ti moo fele meŋ diya diyata me ye a la ta siyata ni ala diya la kalam wallahi ala nema mata wallahi ala ne jaati kendaa be bula, alhamdulillah afaam domandin be bulu i ka siimaŋ soto alhamdulillah i ka laadula soto i ka siino alhamdulillah i ka ala tenta ye meŋ dii la a doyata siyata i ka ala tenta mo fe puubaal to ala yi jarabi kote ka na to ala bulu subhanahu wa taala wo fanaŋ ku kete bulu me ye ko sayi ala ma subhanahu kan wa kafa sallallahu wa sallam ala wa alihi wa sahbihi wa sallam patam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ومن والاه قال الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة أن الحنفية ملة إبراهيم وأن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ala tento kola anin ka sali kila ñimmema sallallahu alaihi wa sallam e kono nga fo kaccato kitabo me yalan ko mbe wala karankante wolom cheikh mohammad ibn abdulwahab la kitabo me yalan ko ka fa alqawaidu l arba ta kawo kitabo la karanten kunun nga mayla cheikoye banque o men wala wolom kaduwa ke moye mai yalan ko wolom ñin taaliboti min be ñin kitabo karanna walam a karanna wo karanna men ka karan anin men ka karande kamunta duwa ñin a ye be ben ne sekhoye duwa ñimma kije kunun kacca keta wala kan biya nata a ko hanin sayin a be continuerin ka kitabo ñin na foloraŋ ñin eh, ka bankewo kije fojanna a be fotalo ñin lasil nanul mele ye lon ko a lafita eh, ka walle lankinamandi e mooliye medialonkoye ɓe hatajirin a koto min ɓe den deñi sitindolon doñin walla tafundoñi e ko iñantalonna ko allatalla subhanahu wa taala a yemantaɓen a ye tilindi ala ye tilindi a ye kandandi a nomola subhanahu wa taala ka ala nooma o fana mo duwalde a fo le a lon na la a be duwa le mbe alla talla dani la ala ye tilindi a ye kanda a nomo la subhanahu wa taala ka kalamuta ko silome e ka fa hanafiya hanafiya wolom ibrahima alayhi salam ala siloti ala taran silo man satalla subhanahu wa taala silome suwandaye wolom siloti me yalon ko ta ñiŋ jondiŋ a ka faŋo bee di alla la subhanahu wa taala a ye a koodi feŋ feŋ na meŋ maŋ ke alla ti meŋ maŋ ke alla kuwo ti a se a koodi wo ti wo lemu ka sila wo sila meŋ ye a loŋ ko a maŋ ke alla la siloo ti ka wo siloolu ñiŋ bee ka tara alla la silabaa kiliŋ kaŋ meŋ ye a loŋ ko wo le siifutandi alla talla la subhanahu wa taala a ko wo lemu ibrahima la siloo ti wo siloo ñiŋ wo lemu ka alla talla batu a bato fana ya bato ñiŋ halasandi alla ye subhanahu wa taala yeso soŋ ñiŋ na ko ko be bee me o meŋ ye a lanko wo loŋ feŋo ti ka batu meŋ na o be mu ala taala to be bee ñanta ka ke alla le subhanahu wa taala wo alla batoo ala kamma alla ye daafeŋolu ñiŋ da meŋ mu hadamadiŋolu niŋ jinoo ti ka sabatita alkur'ano to ñaamiŋ ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Ko manjinol niŋ hadamadiŋol mais da feŋ kamma fo kaŋ tenmaŋ satalla batu wo lemu kaŋ kilimbayandi n batoo ka alla talla batu wo lemu ka kilimbayandi a batoo to ye ko batol bee mu mewo me ye loŋ ko ka alla talla batu niŋ batol le la wo bee ye tara kerekereri alla ye subhanahu wa taala sheekoo la sharhota a ko kabira ko "Elam arsadaka allah ko mu duwaleti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab aɓe duwa kela e mooye me ye lan kolom ñiŋ e karan nañiŋ ti e, meŋ be kitabo ñiŋ karan pour alla ye i e kanda alla ye i tilindi alla talla noomoo la alla talla noomoo koto meŋ wolom ñiŋ ko ye soŋ la yaamaro yaamoye kaari ye alla kare ala wala wolom men alala ala la yamaro la aya fanjam fandi alala fatan fatandirol fen alaye ya marala nisan yamaral alala ya marala subhanahu wa taala ye bara feŋo la je i semboo si miŋ keno je bawo semboo la yara daŋ ala ye wo loŋ ne haŋ naa tara ite maŋ la semboo la hakkoo la yara a ye a loŋ ne si miŋ keno yamarol te ñanta wo ke la wo mumeo bee i ñanta tula jee andu ite mu moo le time ye a ko alla ta fo ko i janfawol la naŋ a tarol manso subhanahu wa taala a maa loŋ ko ite i siwo keenoo le i se a tuunoo jee le woto i ñantawol bee tula jee ana ta fo je anna alhanafiyata millatu ibrahima e, wo lem siloo ti mariman satalla ayenna annabiyo mum muhammad alayhi salam aya yamar ka siloo men nooma ala yamar kasi ibrahima alaihi salam ala silsilo min suwanda a yin noma wala tanaman sotala dalita kitabo to aka summa awhayna ilayka an a millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin ala kilar ya roke ita kan muhammad sallallah kala sallam ne kalamutandi ŋe londindi ŋa wahewo jinde kan wala kilar ya roke ita kan muhammad sallllahu alayhi wa sallam koye nooma sataro ke ibrahima la silo la meŋ mu hanafiya silo ñinti wo lemu silo ti meŋ ye ko ibrahima alayhi salam nabila ibrahima wala lemu a la silo ti nafa le ko hanafiya ñiŋ wo le kotom ñinti ke i e mumo mumo e bee taa yaadi alla la subhana ye i e muluŋ ni faŋo bee taa ye fantilin ni alla la silo kaŋ subhanahu wa taala ke kodi fewo feŋ na meŋ maŋ ke alla kuwo non manke ke wo sifa i janfa wo la yewo tu je wo lemu ñiŋ siloo ti ibrahima alayhisalam alla ye meŋ tomboŋoya wo lemu ñiŋ te i so na koy kabiri i sondamo fo i la baaro fo i la ŋaniyo fo i la kuolu bee tara alla ye subhana ite faŋo le moo ani i la baarolu le mbaŋ ani i la ŋaniyo le mbaŋ ani i la kerekere kuolu le mbaŋ meŋ bee be den ni alabatu kuolu la wo bee tara alla ye subhanahu wa taala ka munta siloo ñiŋ kotoŋ wo le ti Ah. ni sonta wo bee la ke mooti fana meŋ ye a ta ko ate ye a ko la di feŋ feŋ na meŋ maŋ ke alla ti a ye a di feŋ feŋ na alla kuwo te daamiŋ alla haaju ti je wo lemu siloo ti alla yamar ka wo siloo le nooma saata na dalita kitaboo ta ko wama jaala alaykum fi min haraj millata abikum ibrahima ala man feŋ dino diinoo to meŋ ka a ko a si keŋñe koleya kuuti a kuti keŋñe dewum kuuti a si keŋñe kuti kuuti ñiŋ diinoo kuuti je yalon ka a loŋ hada a si hadamadiŋ dete fo a ye a fo ko dino sone baluunoo la bari diinoo sooneyaata le ala a sooneyandi aduŋ keelu ye i se a taamandinoo le la baluwo to ala ya ke kenya la yalon ka a loŋ ko aniŋ daañaa taata ate batandi la feŋ na je wo Ibrahim ibrahima alfaama eh, annabiyoo mulu Ibrahim alaihi salam wala mana siloti ñanta wo silole fanannoma sata wolem ñinti ko an ta'budu allaha mukhlishan lahu din seko kabiraya silo siloñin koto menti wolem ye alla talla batu ya kalasa yeke lati ka kake alai subhanahu wa taala ibn mune kalasandi alai alay wolem be mu ya be khalasandir alai. ka kuwo kalasandi walla mu ka seneyandi kana son feŋ ye je mai ye a ko a nota walla feŋ ye je meŋ ye ko wo daati je feŋ wo feŋ je niŋ wo dundi je doroŋ a ka a nondi le ye diinoo ñiŋ bee taa ye a subhanahu wa taala ye a kere kerendaati fana subhanahu wa taala ñinam siloti Ibrahim ibrahima alayhi salam e, a tarta ka ala talla batu min siloo min na siloo ñiŋ a kamunta be mankutariŋ ten allah wodoronte de ka fodoro yi ala talla a banta ani de batoñin fana i be halasandi la ala ye subhanahu wa taala ka batoñin halasandi ala ye wo koto men di woto wato wo mai yalon ka a lon wali ta wo waalite i ñanta wo tula jee wo ye feŋ ta ya a kerekerendi ala ye woto feŋ wo feŋ meŋ ye a lon a banna le ite wo di la ala ye fo feŋ doole fanaŋ daabe bula la jee ye kafu ko kuwo ñiŋ ne feŋ kafu jee wo kuwoñiŋ kono doroŋ ka kafu ate ala fee wo kuwo kono woto kuwoñiŋ maŋ seneya woto kuwoñiŋ maŋ kere kere ala ye woto kuwoñiŋ imaŋ soŋ ala la e, e, taayaato kuwo to kaaba ate doroŋ ne feŋ kotenɗa ate bula la je wala tinna a maŋ daŋ ka fo ko ka alla talla batu bara e, kumoñiŋ kafu jee ka seneyandi ko ala bato façon meŋ ala talla be suulali bulu walla wolem ka halasandi ala ye subhanahu wa taala ka kuwoñin halasandi ala ye wala kotomo ñinti shirko kana taraje je o alabato to kaatu alabato men jiten ni shirko dunta je wolem fulan kafuya ka fenta batu feŋo to ka feŋ koten daa feŋol kono ka feŋ koten eh, kafu ala fewo kuwo to ka, ka niyo ke feŋ koten ye meŋ ye a ko ala taala mo feŋo ti wo alabato ti alla la kerekere feŋ nomo ti niŋ ye wo ke doroŋ ka a tara ko a ye feŋ ne ñaami wo alabatoo kono ye feŋ ne ñaami alla la kuo kono meŋ ye a loŋ ko a ka wo alabatoo ñiŋ tiñaale niŋ a tiñaata wo tenbo a buka keenoo alabatoo ti alla suulata n bulu meŋ na pour saamasini a sinjo a la e a ye n jaaro alabatoo ñiŋ ti sahaya la ala si meŋ mutan ñe a ye a ta fo niŋ a tara alabato ñiŋ a kisata a tankata shirko la shirko ñiŋ a ka ñanta walaŋ fulaŋ kafuyaa ñiŋ a ka ñanta a keta filan kafu ye fulaŋ kafu baa le ti miŋ ye a ko wo ka hadamadiŋ bondi misilimaya sansaŋ ñiŋ faŋ kono la a kafir yan wala a keta shirkan le ti miŋ ye a ko na dunta baro ñiŋ men kono i baa kaŋ yemen kerker ala baradun tebul wo ko kon o baroñe aka o tiñale ibe ka baraji soto o baroñen to hannatata imanke kafirote bar baroñe meyalon ko ila jikki fe alkiyama ala si barajala i kana tara yowmalon ni futata i buka fentare ñato katu yow men dundi o baro kon wala atibi walan ala dalita koten pour ñin siloñin ayi yamar men na ka siloñin men nooma walla nabila ibrahima alayhi salam meŋ maa la siloo ti a ye ma salallahu alayhi wa sallam fanaŋ e, ka wo siloo ñiŋ a naŋ mantolu wo le ñiŋ ti sa le kaŋ ka a sembentuyandi ka fo ko maa umiru ala ko ñiŋ joŋol ñiŋ hadamadiŋol ñiŋ ñiŋ mee feŋ na de hani feŋ mee yamara la illa liyabudullah fo ye ke ala ala a bato be kela barite fen batla naman ke ala kilinte be wala batla mukhlisina eh, ye bato nyinta ka kere kere wala bato nyinta ka sandi. lahu alaye wala dino nyim be mumu ka kalasandi alaye hunafa ka ke lanfeelate fewo fen me yalon ka nin sila tilin nin walita ye lanfewol mumul be la ye betuge, ye jam fawol la bari ye kota ya a kala sende alai subhanahu wa taala bato wala mbatoji yasina ñinen batoti alay yamar men ñinen batoti alay dafeŋol bee ya men hadamadiŋo aniŋ cino wala na ko wa ma halaktu l jinna wal insa illa liyabudu commen aliyamoye ayo to a tambita ñaami jinol lom ɓaŋ hadamadiŋol ñil bee alai ya dala pour ya bato ah, o bato fanan o bee ñanta ka ke subhanahu wa taala commen ah, ka